Ma'aikatan ƙananan hukumomi a Najeriya na ci gaba da fafutukar ganin ƙananan hukumomin ƙasar sun samu cikakken 'yanci. Ƙananan hukumomin Najeriya dai sun share shekaru da dama. Suna fuskantar matsalolin rashin isasshen kuɗaɗen da za su iya gudanar da ayyukan raya ƙasa a yankunansu, a sakamakon asusun haɗaka da ke akwai a tsakaninsu da gwamnatocin jihohin Najeriya. Kwamarat Abdullahi Aliyu babban jami'i ne a ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya da ke Abuja, wanda ya jagoranci wata tawagar ɗaruruwan ma'aikatan ƙananan hukumomin zuwa Majalisar Dokokin Jihar Niger a ƙarshen mako ga abin da yake cewa. Akan maganin local government autonomy da muke neman majalisu su sa mana hannu kamar yadda muka samu nasara national assembly suka fasin wannan bil namu shine muka zo muke bin state by state muna neman alfarma ga su 'yan majalisu su taimake mu su samun hannu a bin sai an je ana roƙo arziki gare su sai za su ne abin ke hannunsu Shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a jihar Naija da ke cikin wannan tawaga, Comrade Abdullahi Aliyu, ya ce ba su da wata fargaba idan har aka baiwa ƙananan hukumomin 'yancin cin gashin kansu. A alkawarin da suka yi tabbas din ya shiga cikin kundin zarin mulki idan ta shiga kaga ba mu da wani tsoro a ciki an dade ana fafutukan nan babu wani alamun samun nasara kuna da kwarin gwiwa za a samu nasara kuwa muna da kwarin gwiwa cewa za a samu saboda wannan ainihi gwamnatin mulkin baba buhari mulki ce ainihin ta canji ya kuma shigo ya ce ya amince a ba ainihi kana hukumar yancin su to a shige gefen shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin Najeriya honorable Gambo Tanko Kagara ya ce sakar ma kananan hukumomin mara zai sa talakawan karkara su gani a ƙasa. To na tabbata in aka ba da autonomy ɗin nan kowane ciyaman na ƙasar Najeriya ɗin nan za su riƙe kansu ne ba za su je suna wa eh, almabaranci da kuɗin talaka ba. Talakan nan da kake gani yana kallon ka in kai na rashin abin kirki ba ba zai bari ka kwana ka ba saboda haka a lokacin nan da za a baka hakkin talaka za ka yi ƙoƙari ka yi gwargwadon inda za ka iya yi Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger wanda kuma shine shugaban ƙungiyar shugabannin majalisun Arewacin Najeriya su goma sha tara Honorable Ahmed Mara Faguni ya ce za su bi gwamnonin Najeriya domin neman goyon bayan su akan wannan al'amari. Abin da za mu nema shine goyon bayan gwamnonin mu saboda da damar mu dai gaskiya mukan so ne mu samu kyakkyawan tafiya da executive. Za mu neme su mu roƙe su mu zo na as one big family mu duba wannan abin da ya rahama mu tabbatar cewa wa'annan mutanen mun ba su abin da suke so to ai kokon barin ma ba su kare bane a ta mu majalisan jihohi mu ma muna cikin wannan halin mu ma muna neman incin gashin kanmu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya